muka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a promotin din nasu ba ko ba kara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu to ya mutum da ke kasan ka zai dawo ya dawo musamman kuma ya baka doka ka bi har ya ba ta yi waye wancan na kuma kula da 'yan sanda sai ya ba da mutane ya ce a promotin din su shi ma aiki shi ma aiki zai dauko ya bayar da ya promotin su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi akwai manyan wurare da ya kamata a ce manyan yan sanda a yi manyan sanda suka rike da su amma yanzu saboda suna rage kawai an ba wa ƙanana suna rike da su wallahi mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya da ina da mu kawai a yanzu za mu shi samu kabiyo ta wannan hanyar zikira na ga gwamnati shugaban kasa shi ne dan Allah yadda mutanen kasar na suka ɗauki amanar rayuwarsu suka danka ta a hannunsa don Allah don annabi ya taimaka. Jama'a assalamu alaikum. Ina son na fara da yin gyara ga abin da muka faɗi cikin makon jiya. A bayan da Sanata Abu Ibrahim ya ce Sufeto Janar na 'yan sanda Solomon Arashi ya miƙa masa jerin sunayen kwamishinonin 'yan sanda guda talatin da bakwai wato kwamishinoni na jihohi kenan wanda ke nuna cewa mafi yawansu 'yan arewa ne idan kun tuna na ce ai kwamishinonin 'yan sanda a Najeriya su kimanin ɗari da ashirin ne. An yi mini gyara a wannan adadi da na faɗa cewar 'yan sandan Najeriya masu riƙe da mukamin kwamishina ko CP su guda ɗari da ɗaya ne daidai. Wato shi sanata Abu Ibrahim ya yi amfani da sunayen kwamishinoni na jihohi ne kawai wajen yin abin da aka bayyana a zaman wanke shi feto janar ɗin kuma kamar yadda ya faɗa bai duba irin wuraren da aka tura jami'an 'yan sanda ba. Tambaya a nan ita ce, ina jerin sunayen sauran kwamishinonin 'yan sanda guda sittin da hudu da kuma jihohin da suka fito, suwa da wane ne a cikinsu aka yi musu ƙarin girma zuwa wannan mukami na kwamishina a zamanin wannan speto janar na 'yan sanda wannan kenan. To, tun daga lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin na yadda ake tsallake 'yan arewa ana ɗora 'yan kudu, ko kuma dai nuna bambancin addini tsakanin ofishin Speto General Solomon Arashe da ofishin shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda Mike Okiro, 'yan sanda masu yawan gaske sun yi ta kira suna faɗin cewar mun sosa musu inda yake musu kaikayi domin kuwa sun jima suna cizon yatsa kan wannan batu da kuma ƙarin wasu batutuwan da suke addabar 'yan sanda a Najeriya. Eh, gaskiya a kai na yanzu na kai shekara kusan tara shekara tara ba a promoting dina ba kuma ni ba laifi ne ba ba gazawa ne a wani akata aikin ba ba amma ga shi an dan kufar da ni ana ɗauko ni ƙasa da mu ana ɗora sakamu magana ce kawai ta san rai da kuma rashin eh, iya shugabanci na shugabannin hukumar 'yan sanda don an idan mutum shugaba ne kuma ya iya shugabanci ya kamata a ce matsalar wanda suke ƙasa shi matsalar su ce to na zauna shekara tara ba a yi promotin dina ba ba laifi na ba ban da wani bad record ba laifi ne ba ba gazawa ta ba ba tsarin aiki ne ce ilimi haka ba Wani da yanzu na samu promotion guda biyu amma har yanzu ko ɗaya ban samu ba Wani yana da moralizing yana hana mu mai aikin yana yana kare mu kashe mu kuma kashe kakar kwarin gwiwa na ma'aikata yana kar kashe mana kwarin gwiwa ko kana son ka aikin sai ka ji ba daɗi ko musamman a dinga ɗauko wani ƙasar kira a rashi a saman ka kuma su shugabannin na suna wuri ne musu warware matsalar da ke damu ba yi saurare musu warware matsalar da ke damu ba to ba sa saurare mu shi sa kuka yi lakin cikin wannan ba sa saurare mu ina ganin ba su mu matsala su ba kawai wallahi ba mu ne matsala su ba kuma abin ya dame mu saboda an dankofe mu ba ma ci gaba da aikin da baka ci gaba kuma ba ya da riba ba ya da prospect ba shi da amfani in ka san wani ko kuma kana da wani gida ko nuna da dole maka gindi a cikin aikin ko a wace shi ke nan sai a je a yi abu bayan gida su haɗa ka sai sun fito da mutum sun ba shi promotion an yi promotion mutum ga sanar ana ta yi tun-tuni kuma an ce wani gwamnatin da adalci ce za ta kiyaye hakkunan mutane amma a cikin wannan gwamnati da tsaya a dangin wannan zalunci kana so ka ce man ah, koda a cikin wannan gwamnatin da ake ce an sami irin wannan yanayi kenan kai da gaske ba kwanan nan kuka hira da wasu 'yan sanda suka gaya muku cewa an yi promotin wurin mutum hudu ko biyar ba wanda bai dace a promotin din nasu ba ko ba kara musu girma din suna nan kuma da girma su an kara musu an dako su wanda yana shafar harkar ah, discipline na aiki aiki ne da ke son discipline da biyayya da ladabi to ya mutum da ke kasan ka zai dawo ya dawo sama kuma ya baka doka ka bi kaga yana ta yi yi to irin wannan abubuwan da suke bata aikin a yanda ake ciki yanzu kamar bakin sada da da ita hukumar kula da ayyukan yan sanda eh. da kuma rinjar yan sanda eh shi wancan na hukumar kula da yan sanda sai ba da mutane ya ce a promotion din su shi ma aiki shi ma aikin sai dauko ya bayar ya promotion su da aka suke yi bakin su ɗaya wallahi bakin su ɗaya ba gyaran kasan da ne a gaban su gaskiya shugabanci wato warware matsala yake na kasansa idan na kasan da suna da matsala kuma kai kace ke shugaba ne to sai kai fatan Allah baka hikima da zaka warware musu matsalar su ba kai san kai ba ko ka nuna nuna bambanci a cikin aiki a cikin wani na ƙasa kai ba wa'annan eh, su shugabannin mai sanda za su iya karɓi wannan ishu na magana wurin aiki da suke cewa babu inda za a kai mutum sai a ce babu ofis da za a kai ka ruwa kai na an promotion din kai na ofis da za a saka a to wani ai ba laifi na bane ku za ku kare shi ofis da za ku bani ai ai ai wancan aikin yi ai ya create more offices kuma ka samu vacancies kuma ya promote mutane ya kara yan nan girma so muna fata ɗaya gudu za ta yi prevailing akan wannan aiki da mun yi wannan abubuwa kuma manyan wurare da ya kamata a ce manyan yan sanda manyan yan sanda suka da su amma yanzu saboda rage kawai an suna da su yanzu haka har yanzu ba ba za a fusa ɗanka wuri ba sai ka sai ka san wani a wuraren da ba za ka kai ka ba sai for men indicated only sai wanda aka sai wanda aka sani ka wani wallahi in baka san wani bola wala kai kawo ko ka cancanta ko ka cancanta ko kana da kwazo ko me kwazon ka inda ka ganta kana da kwazo wato wanda yake wanda yake masa abin da suke so ne kawai wai yanzu da muke magana nan da kai mutum nawa za ka iya lissafawa da suke da matsala irin taka misali za a iya cewa yanzu sun shekara takwas tara a mukami ɗaya kuma ba tare da yin wani laifi ba gaskiya ina ganin masu shekara daga takwas akwai takwas tara za su fi ɗari hudu wallahi sun fi ɗari hudu wanda kuma na san duka abin dukkan su abin yana so samu sare kuma duk sanda za su fito sa karkin su tafi aiki wannan abin yana zama musu tawaya menene zai ci gaba da samun ranar kullum ne kuma yadda muka san matsala ba ta samu warwarwa ba yin yadda muka ga ana zaɓulo mutane daban da ƙasa ƙasa ana ɗauko su ana yi musu haka an ba a yi ba gaba ɗaya wannan wani abu ne daban wanda aka wannan ba su ina jin za su kai ya ko shida a da kowace biyar ko shida a musu ana kallo eh muna kallo wallahi duk ba kallo ana kallo yi musu duk bayan da zamu magana nan ta abubuwan da suke dakushe kwazan yan sanda batun shi ce gaba ne kawai in aka magance kuma shi kilin ko kuma ko wasu al'amura da kake ganin cewa suna cikin muku tuwa ƙwarya su ma suna buƙatar kula. Ne eh, babban matsala ne amma wallahi a ƙasa akwai matsaloli da suka shafe shi. Matsalolin da suka shafe shi. yanzu alal misali duk police station da ka sani shine basic unit na policing yanzu a Nigeria to duk police station da ka sani gwamnatin tarayya ba ta ba shi abin da ya wuce dubu arba'in a wata uku a sai mai kamar babban caji office na abin local government da ake muka saba gani duk wanda ka sani duk police station da ka sani standard police station hmm. wallahi ba a ba su shi ma sai da aka yi ruwa rana aka zo ake ba da wayannan kudaden wannan dubu arba'in ta ne dubu arba'in ne ko in ya dan ya zama dubu arba'in da biyar ko dubu arba'in ko ƙasa ko dubu talatin duk wata uku ba a ciki za zaka sai motocin patrol na police mai a ciki za ka sai takardun da za a bincike duk wanda zai zo statement yi a ciki za ka sai takardun da zaka tafi rubuce rubutan ka a matsayin ka na DPO a ciki za zaka yi motar ka sabis ka gyara a ciki za ka biya yan sandan ka in sun yi da biye ka biya ka kai ma kudin kwanan daji kudin kwanan daji duk a wannan dubu arba'in fa saboda Allah ya shirya gaskiya wallahi in bada local government da sabuwar su sai government da suke da taimaka musamman a nan arewa wallahi aikin da saddafu zai yi wa yau ya kuke so ai yawwa yanzu kira na ga gwamnati shugaban kasa shi ne dan Allah yadda mutanen kasar nan suka dauki amanar rayuwarsu suka danka ta a hannunsu dan Allah dan annabi ya taimaka kuma cikin priorities ɗinsa abubuwan da ya ba kulawa shi ne maganar matsalar tsaro kuma kana maganar matsalar tsaro a yasan da kake magana tsaron cikin ƙasa duk wanda zai wannan aikin a bayan ɗan sanda yake shi tsarin mulki ya ba dama ya wannan aikin to kuma ga shi zuciyar ɗan sanda gaba ɗaya an tauye ta akwai matsala babba a ciki ya duba wannan matsala don Allah ya warware ta domin shi ne kawai zai iya warware wannan matsala ba siyasa a ciki muna da confidence muna da trust muna da belief a kansa cewar wallahi idan ya sa hannu zai warware ta wallahi mun yi hakuri mun yi hakuri abin ya da ina da mu ne kawai bayan da za mu shi samu kabiyo ta wannan hanyar Ma sauraro za mu ajiye wannan batu na yadda Sufeto General Solomon Arashe da Mike Okiro, shugaban hukumar kula da ayyukan 'yan sanda suke danne 'yan arewa wajen yin ƙarin girma da kuma naɗawa kan kujeru a cikin rundunar 'yan sanda. har sai bayan mun ji irin matakan da fadar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za ta ɗauka ko kuma ta ɗauka kan wannan batun. Za mu wallafa wasu daga cikin takardun naɗe-naɗe da ƙare-ƙaren girma da aka yi ma 'yan sanda daga hawan Sufeto Janar Arashe a shafukanmu na intanet. A mako mai zuwa za mu shiga batun kuɗaɗe har dala miliyan ɗari da saba'in, wato kimanin naira miliyan sau dubu ɗari da da arba'in ɗaya, waɗanda aka karɓo akasarinsa bashi daga ƙasar China domin sanya kayayyakin tsaro ciki har da kyamara na bidiyo a Abuja to amma suka salwance ko kuma aka yi aiki sama-sama a kai. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.